ba zan iya sanin cewar ba su suka haifi ba to don haka wannan abin da nake muku kaina nake yi wa saboda ku yan uwana ne jini ne kar ku ringa damuwa akan komai abin da ya fi haka whatever kuke bukata ku same ni zama wannan ba wani abu bane bankan gobe da ka mana ka ba mu waje jinin sarauta za su yi da Allah ya zama menene duk abin da zaki gaya min ki gaya min a gaban sa menene ya sai ta ni magana cikin gida sai ya sani dan Allah malam ka matsa ka ba mu Allah bai zan dan matsa ba ba ku ne a gaba lafiya kamar zaman abin da kake yi ya dace kai ka ce kenan rayuwarka da talaka za ta kare kai ne cin abinci da talaka kai ne gogayya da talaka salon ya je ya saka maka wata cuta ba cin Allah ya riga ya ɗaukaka darajar ka da tashi ina bakin ciki yadda kake karya martaba ke saurare ni duk wani tunƙaho da muke duk wani tunƙaho da muke bari in gaya miki da talaka muke babu yadda za a yi kai mulki bari in gaya miki duk tunƙahon wani basaraki dole sai da talaka duk tinkawan wani gwamna dole sai da talaka babu wani matsayi da ka iya kawai ba tare da talaka saboda haka talaka ba abin yarwa bane kuma bari in gaya miki wani abu ki canja wannan halayen naki marasa kyau dan ba halaye bane masu kyau ki canja su zuwa ga masu kyau ofis lafiya jira kawo ki hakuri kin san bayan gidan dimin ofis ga holda kuma duk ina garin ya zama busy gaskiya ki hmm? ba komai ya labari lafiya galo adisalam adisalam yanzu duk irin dukiyar da Allah ya maka da irin azurta ka da Allah ya yi na san bara a rasa 'yan mata kyawawa masu son kama Muhammadu Salam ba ka ganin za ka iya rabuwa da ni? Ke ba ki san kina da kyau ba? Allah? Ba sani ne ba Salam. To Allah ya miki bai ba. Allah ya eh, fiye da wadda suke da ido. Ni in Salam? Kuma rashin idan ki ma baiwa ne a gare ki. Na gode wa Allah. Saboda baiwar da Allah ya miki to da hakikanin gaskiya cire idan ma da ya akwai abin da yake nufi da shi. Na gode wa Allah. Karki da mu kake. wannan ba wani abu bane ba zan iya rabuwa da ke ba <laughs> tun da na ganki na ce na san ki ba abin da zai sa ki na san ki nagode hmm? nagode alisala to mu dan yawa ta ko to ta ina to tashi tashi tashi tashi kana ta ina alisala hmm? ka san fa yanzu kai ne gani na ko kar ki damu Allah ne ganin mu gaba daya akwai abin da yake damu mu dai a sanin mu tun da muka taso mun san kai ne sarkin garin sai muna ji yanzu kuma an ce za ka sauka daga kan mulki za ka ba kamar zaman to shi ne abin yake damun mu Allah ya taimake ka mu da a tunaninmu idan mutum yana kan sarauta ba zai taɓa tauka daga sarautar ba har sai ya mutu sannan za a ba wani amma yanzu muna kana cewa za a ba a ƙara ba allah taimake ka komai dalili allah ya gara maka lafiya da fatan ba mai rashin kunya duk na ji bayanin ku wannan kun yi daidai ba rashin kunya ba sai dai ina so a sanar da ku na abu sarauta abu ne na tarihi mai tsayi wato ni asali na datan wazir ne lokacin sarki shamsu zaman shi ne sarki wato mahaifin kamar zaman a lokacin da zai mutu sai ya bar wasiya ya ce in bayan ba shi da rai da ba shi da magafi ni a yi min sarauta amma da sharaɗi cikin 'ya'yansa kamar zaman da fulani idan har allah ya sun girma to a wa ɗaya daga cikinsu sarauta wannan kamar amana ce ya bani kuma ni na ɗauki alkawari idan 'ya'yansa sun kawo ƙarfi zan ɗauki sarautar su in ba su amma ya mai sharaɗi da cewar kada in ba wani shi da kamun kai a cikinsu to kun gani tun da na ga kamar zaman ya kawo ƙarfi fulani ta kawo ƙarfi shine nake so in ɗauki sarautarsa in ba shi ina fata kun gamsu da wannan wannan shine abin da yake faru Allah ya taimake ka yanzu idan ka ɗau sarautar nan ka ba zaman ya za mu kalli mutanen gari da muna tunƙahon 'ya'yan sarki ne yanzu idan ka ba shi ya zami alƙawari ya ɗan idan bai cika ba Allah zai iya kama shi ina fatan kun gamsu da biyan da ke Allah ya ku albarka Allah ya ku albarka idan kun je ku turo min jakadiya tashi ga tashi ya za a ringa wannan maganar ne mun yi maganar nan is 1 billion wani abu ka gane na ce na rage abin nan saboda ba zai yi a ce kaga hello hold on hold on ka gane abin da nake dole ne yi haƙuri ka gama abinci na jira ka zo ka ci abinci na ta ciya ka zo ka ci abinci yanzu idan ba ka ci abincin nan ba I'm on business wani irin business wani irin business yanzu in baka ci ka goshi bai na san business business din da kake magana ma kudin da kake tunanin samu idan baka ci abinci ba ƙwarsa ya zo ya kama ka tuwa zo ya zo ya ci kudin. to mu je kuɗin. Ba business business business business bari mu shi magana ba na Allah mu ka tawo ba ba ta tsanin shawarar kin ba akwai matsala akan wannan zaka shi ke fulani ina so ki gane wani azurbaɓi da wani zorar jiki da kike yi kin bi kin dora zuciya kin kwalla farin ki akan wannan sarautar to bari in gaya miki ki sani ni nan ni ina gaba da ke idan ba na ce ba na yi ba to babu yadda za ki samu wannan sarautar saboda haka ki tsaya matsayin ki ki daina azarbaɗi ki daina wuce gona da iri kira jina yadda kake tunani kai dan sarauta ne ta jinin sarauta aka haife ka haka ni ma don haka ni fa mulki fa ba gudu ba ja da baya fa sai na yi mulki fa ta kowane hali ta ko kuma kowane irin larura wallahi sai na yi mulki wanda bai kwada ya fi gaya ne ya haka gaskiya a bannan ɗana Allah ya ba mu mulki ba gudu ba ta da baya gano wannan faɗin da ke yawan yi ba abin nan da ya riga ya faru ya faru ya wuce tsakanin iyayenmu ne suka yi faɗa babana da babanki ba su a ciki tun da yanzu Allah ya yi musu rasu ya kamata a ce ki gane ki haƙuri ke saurara ki ji gaba ni da ke har abada ba ma ni da ke ba ƴaƴanmu jikoki ke kawaye kawaye kawayen jikokinmu muna suna gaba da ke da haka ki fita ko gidanku ne fita ki fita kai kai kai kai kai ina so ki gane dangantaka da iyayenmu tsakaninmu ba ma mu ba iyayenmu fulani me ke faruwa bai Allah lafiya barka da ina gajiya ba gajiya eh na san kai ba za ka san abin da yake faruwa ba saboda kai lokacin kana lani gaba ne tsakanin babana da babanku aka yi rigima to yanzu babana ya mutu babanku ya mutu to menene abin gaba a ciki tunda sun riga sun rasu ai sai a bar komai shine har yanzu tana ta fushi tana hawa shi ko da yaushe rayuwa sulhu ake so gara ka tara masoya da yawa da ka tara makiya a tattare da kai saboda haka duk lokacin da aka ce abu na sulhu sai a yi sulhu barantana kuma wannan abu da ya ɗauko daga iyaye ko ba haka ba kamata ya tuni kuma sai mu daidaita mu mu sake watsa abin ba dan in maka watsa ƴaƴan ma sai su dauka ina fata kin gane kin ji in shi ya hakura kuma in shi ya yafi ni ban hakura ba kuma ni ba zan yafi ba kuma gabani da ke da ƴaƴanki har abada fulani wace me sai ana ga miki magana ki haƙuri ranar da kika zo gidanmu na ganki wato muka ga ya dace mu zo mu same ki ba da wani abu saboda muna ganin ya kamata a ce wato mun yi tafiya tare da ki kuma duk ce zuciyata da hankali na mata ne

guda ɗaya kuma da gaske wannan shi ne abin ta kawo ki lafiya, ta kawo ki lafiya. ba ta ba matsala ba ki da jin komai sallah kuma in ka fita za ka kai kamar yaushe wallahi kuma ta kuma damuwa na dama kamar zaman ne ya zo ya ce yana suna kuma da magana aure ya zo haka ne yana kiran ka ya ɓaci ba zan yi ɓata tunda abin alheri babban tashin hankali na shi ne. ta yaya zai rike ki kamar yadda nake rike ki kular da ke samu a bare ina bakin cikin ki je inda ba za ki samu wannan kular ba shine

ta dubu ashirin dubu hamsin ko ɗari hmm. gaskiya ba na abu ne ya sa na ce a tsunan da ina bakin ciki halin da na gan a ciki na yi matuƙar bakin ciki saboda bai kamata a ce kun zubar da mutuncin ku haka saboda ni din nan ina da tsananin zafin kishin mace saboda ina da kishi in ga cewa mace ta fito ta wato wato ta zubar da mutuncin saboda duk namijin da kika gani a duniya yana tinkawo to mace ita ta tsugunna ta yi mace tana da daraja mace tana da mutunci mace tana da kima a rayuwa saboda haka me yasa za ku za ku za ku za ku zubar da mutuncin ku saboda haka dan Allah dan Allah nan gidan da kuke gani gida ne na sarauta mahaifina wanda shine sarkin garin nan Allah ya masa rasuwa kuma har yanzu ba a nada wani sarkin ba cikin alfarma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni zan iya taimaka muku da duk abin da kuke so daidai iya gwargwadon da zan iya ku zauna a nan har ubangiji Allah ya kawo muku waɗanda za su fito suna son ku wanda za su darajanta ku su riƙe mutuncin nan naku kuma ina so ku sani har yanzu lokaci bai ƙure ba idan har kun yi niyya ku canja shi ko da shi ubangiji Allah gafurur rahim tuwai tun farko ma me ma yaje cikin wannan dan Allah ta Allah ya taimake ka wallahi rashin gata ne amu da galihu shi isa wallahi ta shiga cikin wannan halin tsindin ni dai ka gani uwata da ubana wallahi gidan da za mu zauna ma ba mu da shi balantana abinci shi yasa nake dan fitowa na dan yi harar ba ma iskancin nake yi sosai ban dan kama abin da na kama sai in je in kai mana mu ci abinci wallahi shi sa ranka ne ka gani ni wallahi ka gani na maraini ya ce ba ni da uwa ba ni da uba duk sun mutu wallahi ni ba inda inda za ni wallahi shi sa kawai ga maka na shiga cikin wannan halin ina ganin kamar shi kadai ne hanyar da zan kubuta abin da nake so in Allah ya da ni zai shi gaba a wannan bangare ba abin da nake duk abin da kuke so insha Allah daidai karfi na ah, ina Alhaji Makeda <coughs> Allah ya saka saka kitso in yi na Hausa hankali a tsaye abin da nake mata aiki daban-daban kowace da mata direba Allah in dai da irin kwa duniya mata ba za su wulakanta ba wallahi an daina bariki Allah ya tsine wa bariki ba ku ba godiya yake hatara ne hatara ce hatara ce Allah ya Allah yake ya ba mu to muna cikin kilisa na gaya miki ake dokin bashi da lafiya lafiya kuwa ina ta magana lafiya ki ko yau eh? wallahi kwata wata ni ba na jin daɗi wallahi me ke faruwa yau abdulsalam tun da ya fita har yanzu bai dawo ba na kira wayoyinsa kuma ga baki ɗaya duka a kashi ni wallahi in ba gani ya da cikin gidan na ba hankali na ba zai kwanta ba saboda abdulsalam bai dawo kuma shi kenan sai taɓa zancen da muke yi kaga tun fa da ya tafi aiki fa har yanzu fa gaskiya ba na jin daɗi wallahi na rasa yanzu me ke damuna in ba ganin shi ne ya da hankali na ba zai kwanta to zan tafi Gaji gaji? san damuwa ta ka san ku cewar ba abin da yake daga min hankali irin rashin caji a wayannan tara saboda yanzu Hamila tana nan tana neman wayan nan kuma as long as bata ji wayan nan ta yi ba to tana cikin tashin hankali shi yasa to ni ma abin ka je na damu wai dan Allah ba salam tambaye ka wai ita wannan Hamilan wasu ya kuke da ita ne kake irin wannan magana hamilan nan fa gidanmu ne kar ka manta iyayen yarinyar nan su suka dauke ni tun ban san kaina ba ban ma san ba su bane iyayena ba har Allah ya kai ni matsayin da nake ciki babu abin da basu min a rayuwa ba wanda ya kamata uba ya wadai shi dan haka yanzu da basu da rai ina iya kokarin ya zan yi karanta musu shine wannan yarinyar ta shiga kamar ta ya zama in dai tana cikin damuwa to ni ma ina cikin damuwa to Abdulsalam abin da nake son jama'a maka idan har ba su ya kuke da yarinya da Allah Abdul Salam abin da nake so ga har kaɗan janye mata saboda me mun ba haka ba sai karba mata hankali gidan biyu ba wai haka ba ne wannan abin is in me a cikina a jikina wannan abin da ke san wannan yarinyar a jikina yake bari iya daina ƙaunarta sai dai kawai Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri amma zancen haba za ka ce na ai ba wai zancen soyayya ba ne tsakanina da ita ya wuce soyayya to abin da magana da nake gaya maka shine ku yi soyayya da ita ai ba haramun bane ka gani to kuma yanzu ka ce kai ba suya ku da ita eh. so dalilin da yasa ka ji nake ga maka dan ja mata ba in ba haka ba za ka raba mata hankali ko ba haka bane wanda za su so su tsaya ita din ba za su tsaya ita ba saboda mai saboda suna tunanin kai kana tare da ita ka gani a gaya ba wani abu in zo mata ni na gaya ma sauri nake in caji domin na nuna nan soyayya ruwan zuma in ka sai ka ba yau aure

ba ka son cin abinci cin abincin nan ko yaushe sai na dinga takura maka to kuma yanzu idan na auren nan wa zai dinga kula da kai Kar ki damu wannan ba matsala ba ce abinci ko kina nan ko ba nan ya zama dole ci abinci to amma damuwa ta shine shin idan kin yi auren wani irin mutum zaki zauna da shi menene kuma zai biyo baya shine damuwa ta hakika ina son auren kuma sannan ina jinjina rabuwata da kai ai zancen rabuwa bai taso ba <clears throat> saboda rabuwa ya zama dole idan babu aure akwai mutuwa kuma auren nan abu ne da ya hau kanki ya zama dole saboda sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkan wata ya mace ta kai lokacin yin aure mutuncin ta yi wannan auren ni na ji daɗi da wannan al'amari kada ki damu duk inda kike zan ringa ziyartar ki akai-akai saboda ringa sanin matsalolinki da kuma lafiyarki Shawara za ka bani da zan zauna da mijina lafiya akan aure na gaskiya ne shawarar da zan baki na ɗaya ki mijinki biyayya kamar yadda aka umarci dukkan wata mace ta yi wa mijinta biyayya yake a ɓoye between you and him ko kuma abin da ya shafe shi duk ina da albishir guda biyu a gari albishir yake na farko goro hakan ba ba advert zai ba kai amina amina abdulsalam abdulsalam ya faɗa kwata wallahi ya ji